saboda mutane ba sa ƙaunar junansu makoci baya ƙaunar makoci in kundigi kuɗin arama habibu ka hayyar kairi kulli imi ranar da ba ka da shi wani naka ba shi da shi Sannan da kai da o shawarar ku daya la ilaha illallah muhammadu rasulullahi la ilaha illa huwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wala quwwata illa billahi alaihi alazim dauke muka yi da kai zaka ban kuɗi Allah ka raba mu da talauci amin Allah ka raba mu da kakana kai amin Allah ka raba mu da kuncin rayuwa amin Allah ka raba mu da yan shigege Allah ka raba mu da yan shige ba amsa yau shekaran jiya muka yi da kai zaka ban kuɗi na yau kwana shida baka ban kuɗi na ba to in kaga ka ban nan ka ban kuɗi na ka dubi Allah ba dan ni ba ba dan halina ba na san cewa na yi alkawari kuma kyan alkawari cikawa eh, din Allah ya ba mutum su kai kar ka ga kasar laguna ka haɗa ni da Allah da manzon Allah da ahlul baiti ka cuce ni wallahi baka isa ba sai ka ban kuɗi na to to dan Allah dan annabi abin da zamu yi da kai ka taimake ni kamar yadda Allah ya taimake ka ka ƙara sa mun hmm, hmm, kamar gaji ne lallai a marasa lafiya kai babban ai da in ka ce Allah ka ce manzon Allah ina kyale ka dole sai ka bin kuna duk da ka fuskanci ka san na kuna yanzu dan idan ka a ah, idan ka raga mun baka kaunar Allah eh. duk mutumin da ya raga mun baya kaunar Allah ya yau rayuwa an ka zama mai haƙuri ne kai yi kenan ka zama inuwar giginya ko kowa ya ta hezo ya ɗane ka to ƙasar nan ma bahi ake bin tabaran tanani da na ci kaɗan kuɗin ƙasar ma an ebe su yanzu fafutukar yadda za a mai da su ake har ka tsaya ka nemi rahin mutunci duk abin da za ka yi min kai min magana ka ji na wani abu na ce ai ba abin da na ce a'a ai magana ta kare magana ta kare eh, wallahi magana ta kare kar ka damu la ilaha nan muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ishirin la ilaha illallah muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi kada ki kudin ka hau